This process, which remains unconstitutional, cannot confer legitimacy to the elected Senate President. Sanata Barnabas Gimade kenan inda ɗazu yake jawabi ga manema labarai inda yake bayyana tsarin da aka bi wajen zaben Dr. Abubakar Buko na Saraki a matsayin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya a matsayin haramtacce. Saboda haka ba zai iya samun wani halacci ba kuma za su garzaya kotu. sai dai kuma a iya cewar an sami baraka a batun zuwa kotun domin sanata bukar abba ibrahim tsohon gwamnan jihar yobe kuma jihar da dr amin lodin ya fito ya bayyana min cewar shi kam sam baya goyon bayan zuwa kotun a ne wanda wani abin da ya kamata a je kwasai ba kawai ya zamu zaman lafiya allah ya sa ya fi alheri allah abu allah ne ya kaddara kuma ya riga ya faru ba mu so ya zama haka ba tunda Allah ya riga ya kaddara ne sai mu zunguri kaddara kai mu Allah amma lawal din nan ni na ka shi sai san amma lawal din nan wala ga da shi kana da shekaru a yau da kuma ya ka mun zo dauki eh, gari bayan sa da farko ma da ke barin gari bayan sa ba saboda kuran sa uban da yayin a da da da can to amma su kinin buhu da sauran mutane sai a me yasa muke da kuma da Allah mana maka laifi yana gafaran mutum sanne dan adam saboda haka ka gafarce shi muke har lahira na gafarce shi kuma ya goye bayan sa na tambayi sanata Bukar Abba Ibrahim cewar tunda ya ce Bola Tinubu ne irin rashe shi da ya goyi bayan Dr. Ahmed Lawal kenan ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya cewar Tinubu ne yake son juya yadda zaben majalisar zai kasance ya tabbata gaskiya sai sanata Bukar Abba ya ce to wallahi wallahi da ka bi na rantsuwa ba ka rantuwa Tinubu bai kasa sani Ahmed Lawal ba bai taba sanin sa ba ma cewa wannan sanata ne a Federal Republic of Nigeria da gare da ya fito bai taba ma sani ba wallahi siyasa ne kawai ya kawo Allah ya hada su ya ga mutane shi suke so shi ne bai taba sanin sa ba daga Adam bai taba sanin sa ba yaron gidan sa ne ba uban gidan sa ne ba abin da ya taba masa za a iya cewa matar shi mai tazo shi inda ya ta sanata ce sanata Bukar Abba Ibrahim kenan Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.